shekara ta kawo kasan a makon da ya gabata eh. mun faɗa masu sauraro ranar laraba za mu danganta za mu sadaukar da shirin nan kacokan wajen bayyana abubuwan da suke al'amura da fashin baki da abin da ake ciki a shi wannan babban zaɓe na duniya hmm. kasan abin da ya sana ce babban zaɓe na duniya duk lokacin da amurka ke zaɓar shugaban ƙasa turan nan kallo ya koma sama baki da duk wata ƙasa da take duniya duk wata nahiya duk wata kafa yada labarai rediyo ne talbijin ne manyan jaridu ne a duk continent na duniya a turai ne a western europe ne a eastern europe ne a latin america ne a middle east ne a asia ne a caribbean ne a ko'ina a duniya nan magana amurka ita ce take maimai batun al'amuran da suka shafa harkokin yada labarai dan me kuwa hmm. saboda zaben amurka shine zaben duniya in aka faɗa saboda shine zaben da yake tantance makomar ƙasashe na duniya hmm. duba da irin yadda amurka take da ruwa da tsaki a dukkan wasu harkokin da suka shafi mulki a kowace irin ƙasa kuma ita ke da majalisar ɗinkin duniya da headquarter da ke new york hmm. kuma a majalisar ɗinkin duniyar ma ita ce uwa mai yin uwa mai yin makarbiya saboda duk 'yan kwamitin tsaro hmm. na majalisar ɗinkin duniya kusan bin bayan ta suke sannan kuma duk irin kuɗaɗen da ake bayarwa na taimakon hmm. tafiyar da majalisar ɗinkin duniya na ta gudunmuwar yafiya sannan kuma halin da ake ciki ita amurka ita ce ɗaya tilo a irin salon tafiyar da ake na karfin iko a duniya wanda ake kira balance of power hmm. wanda amurka yau ita ce a karkashin wannan tsari na unipolar dispensation wato ita kaɗai ke faɗa aji a doron ƙasa sabanin lokacin da ake da rusasshen tare soviet a sanda mm. ake da tsarin bipolar dispensation to saboda haka wannan shi yasa wannan zaɓe yau a halin da ake ciki mm. a hankalin duniya ya koma kan amurka saboda abubuwa da suke faruwa na siyasa da tattalin arzikin ƙasa da duk al'amuran zamantakewa saboda haka yau take rana a siyasar kuma amurka ita ce ranar hisabi a siyasance a demokradiyanci saboda ita ce ranar da wanda yake kai yake kokarin ya zauna a kujerarsa wanda yake gani ya kamata a samu canji yake kokarin ya ga cewa ya tankobe wanda yake kai ta hanyar amfani da wannan takarda wato katin kada kura saboda haka yau rana ce tun daga jiya al'amura suka ɗauki ɗaki ya dau harami ko ina idan ka duba a kafofin yada labarai na duniya in ka duba cable networks din nan zaka ga irin su CNN mm. su BBC su Al Jazeera su ABC su NBC irin su Fox da sauransu kowa hankalin sai a karkata mm. manyan jaridu kuma suna nan suna ta kokarin ba da nasu sakamako abin da ake cewa bit by bit mm. yanzu duk manyan jaridun duniya a amurka irin su new york times mm. washington post babban labari babban labari in ka je ingila irin su daily telegraph irin su miro irin su london times da sauransu da guardian duk yanzu hankalin sai yana kai in ka je afirka duk wata kafar yaɗa labarai da ka sani a duniya yau magana zaben amurka shine ya mamaye dukkan wasu abubuwa na na media space na duniya shi yasa zaben amurka ake kiran shi zaben duniya kuma kujerar white house ita ce kujerar da tafi kowace kujera girma duba da irin yanayin yadda salon siyasar duniya yake tafiya abba hmm, to masha Allah to me sauro kamar da ka ji malam bashi ya wannan shimfiɗa dangane da batun wannan zaɓe wannan fili zai ƙara yin nazari dangane da yadda zaben ya kasance da kuma ma ci gaba da dako da ake yi a kan shi wannan zaɓe na ƙasar ta amurka to yanzu yanzu dai malam bash akwai sakamakon zaɓe da suka fito dangane da batun shi wannan zaɓe na jiya mm. inda yanzu dai ake cewa shi tsohon mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden yana kan gaba da waɗannan kujeru na wakilai guda 227 <clears throat> yayin da shi kuma joe biden a shi kuma donald trump yake da 213 to amma kuma a baya bayan nan mun ji wani abu da ya faru wanda ake ganin kamar ba sabon ba inda shi shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi jawabi daga fada white house yake cewa shi fa wannan zaben fa shi ya samu nasara duk da cewa fa ana ci gaba da ƙida ƙuri'u sannan ma har yake tunanin cewa fa akwai alamun magudi kuma hakika yana nazari na zuwa kotun koli na ƙasar amurka me ya janyo haka sun da ana ganin cewa a tsari bisa na demokradiyya a kasar amurka ba ba za ka ji shugaban ƙasa ya fito yana irin waɗannan kalamai to abba duk wanda zai zama shaida mm. mun yi magana akan zaben amurka mm. tun lokacin da ana saura sati uku kusan duk lokacin da muka shigo cikin wannan shiri ba ma karkarya ko da akwai wasu batutuwa da muka duba mm. waɗanda suka kira wannan mukan faɗi update hmm. abin da ake ciki a cikin zaben amurka mun yi magana ba so ɗaya ba mun yi magana ba so biyu ba mun yi ta'aliki ba so ɗaya ba mun yi ta'aliki ba so biyu ba ka san akwai wani shiri da muka yi a inda nake kotun ɗin wata marubuciya morgan fix hmm. ta jaridar los angeles time a shafin ta da take rubutu a wannan jarida take cewa ita tunda ta duba tarihi daga lokacin da aka rantsar da george washington har zuwa shi Donald Trump a matsayin shi ne na shugaba na 45 Morgan Fix ta ce bata a taba samun shugaba turu ta kira shi turu ta kira shi mara kan gado ta kira shi mara alkibla ta kira shi mara salon mulki mai dorewa akan turba da ya dora wato mulki irin na amurka mm. to kaga idan aka ba mutum wannan suna in yanzu ya fito ma ka san da na kalli headline din da kake karantawa ina jin New York Times ce ko mm, haka ne jaridar New York Times yawa to idan ka duba zaka ga akwai inda suka ce wai shi Trump mm. eh, falsely na ga a rubuta eh. yana claiming victory wato kusan abu ne wanda yake shi akan karya eh, ai idan nasara Trump ya samu mm. ba wai shine zai fito ya faɗa duniya cewa ni Donald Trump na samu nasara ba kafofin yada labarai na duniya su suke fitowa su faɗa kuma su ma sa su faɗa ne da yawun hukuma abin da ake nufi da official declaration mm. to amma kai da kake dan takara kai riga malam masallaci kuma karara yau duk duniya kowa ya ga tali din da ake ciki a yanzu na farko da ya kamata mu kalla shi yanzu a projection in New York Times na ga an rubuta ya sami Biden ya samu nawa mm, Biden ya sami 227 shi kuma Trump ya samu na 213 idan ka tara 213 da 227 nawa zai baka mm, shi zai baka 400 kenan da kusan za a iya cewa 40 da yan kai dai to kaga idan ka ɗauko mm, idan ka ɗauko 200 mm. da 27 ko na'am shi zai baka 400 kenan eh 227 na Biden ko na na Trump fa na Trump su ne 213 213 ko eh. to idan ka tara za ka ga ƙuri'un 440 ne na to kaga 440 hmm. a cikin electoral college din ana da ƙuri'u 538 to a 538 hmm. sai ka ɗauke arba'in. sai ka ga saura nawa hmm. kaga idan ka ɗauke za ka ga saura ƙuri'u 98 to ƙuri'u 98 ɗin nan mm. yanzu maganar da ake ana neman su ne a cikin swing states din nan mm. wato jihohin nan waɗanda suke wanda yan masana fashin baki na siyasa amurka suke kira key battleground hmm, states da suka hada da pennsylvania eh, da michigan da eh, wisconsin da north carolina da florida georgia eh da georgia da hmm, florida da hmm. wisconsin da carolina da kuma georgia to kaga idan ka duba yanzu inda ake so kurkuci inda takwas nan su fito abba su ne ana jiran dakon su fito daga pennsylvania su fito daga nan midwest daga michigan da pennsylvania sannan kuma da ita jihar carolina to kaga idan ka duba a nan gurin zaka ga waɗannan ƙuri'un da ake nema su fito 98 yanzu a kansa ake ta daga hmm. kuma a cikin 98 ɗin ne ake so kowanne daga cikinsu ko ɗaya daga cikinsu ya tabbatar da ya gutsiri abin da zai cike masa ya samu wannan ƙuri'u 270 da ake nema to kaga yanzu shi biden da yake da ƙuri'u 227 guda nawa yake nema kenan hmm. tun da 270 ake nema haka kaga yanzu yana da 227 hmm. idan ka ƙara uku ya zama 234 kaga wajen 30 da yanka yake nema hmm. to kaga a nan gurin kaɗan ya rage masa ya nemi shiga ya samu nasarar wato zuwa white house shi joe biden ne eh kuma kasan akwai lokacin da muke wani program nake ba da labari wani bincike da jaridar ita washington post wadda take nuna irin rarrabuwar kai da aka samu a tsakanin american mafia establishment su ne jews ɗin mm. yahudawan nan waɗanda su suke ɗaure gindi ɗan takara ya samu ƙwararrun electoral college har ma nake cewa an samu rata na ratio a tsakaninsu saba'in zuwa talatin 70 to 30 mm. saba'in ɗin daga su sun dawo daga rikiyar donald trump a salon irin tsarin yadda ke mulka amurka talatin ne kawai har ya zuwa lokacin da muka yi shirin wancan satin na ƙarshe na ranar alhamis da ta wuce hmm. talatin suke raka shi har ma nake faɗa on air kowa ya ji na ce siyasar amurka ta bambanta shi umar demokradiyya ce nake cewa idan ya kasance har ya zuwa jiya hmm. wannan rata da ratio ɗin bai canja kama ba hmm. ya kasance cewa waɗanda suke ɗaura gindin a zama shugaban ƙasa suna nan sun dawo daga rikiyar trump da irin matsalolin da trump ya samu a cikin gida da waje in har ya kasance har zuwa jiya ba su ɗinke barakar da ke tsakaninsu ba nake cewa trump ya faɗa zaɓe kaga idan ka duba sakamakon da yake fita a yanzu mm. ya nuna cewa da alamu duk da bamu da tabbas mm. wannan barakar kamar ba a ɗinke ta ba domin inda an ɗinke ta ɗin da yanzu kuma mun samu wani ƙari daga jarida mai suna guardian da ke birtaniya hmm. wadda take cewa ah, ga dukkanin alamu joe biden ya samu nasarar lashe jihar wisconsin hmm. inda yanzu yake da ƙuri'u 238 eh maimakon 200 hmm. da nawa da 27 eh, to tun da yana da 238 nawa za a cike zama da 70 kaga idan ka ɗora biyu ya zama da arba'in da sittin da saba'in ƙuri'u ashirin da biyu yake nema to kaga a ƙuri'u ɗari ashirin da biyu yake nema kuma yanzu akwai bayanai da suke nuna da cewa jihar georgia ita ma ana kan kankan dama a kowane yanki na yankin birnin atlanta mm. da ake ganin yanki ne na jam'iyyar democrat wanda eh. shine ba a gama kidaya ba kuma yanzu aka shiga aikin kidayawa wanda ake ganin watakila Joe Biden din ma zai iya lashe. Eh abin da yasa Joe Biden zai iya lashe a wannan dan karamin yanki na mm. Georgia mm. saboda Georgia dama guri ne da masoyin jam'iyyar Democrat san garin da Jimmy Carter ya fito ne. Atlanta din ko? Eh Atlanta. Eh nan ne wajen Jimmy Carter. Mm. Kuma akwai appeal da ake samu na jam'iyyar Democrat eh. dama tun fil azar har ma masana sukan cewa wai an saka babbar daula a Georgia a yakar 18 dynasty na siyasa Amurka a nan gurin to saboda haka idan Atalantan ake jira ita ma Atalantan mm. za ta ba Joe Biden kurkun da za su taimaka masa kaga dai yanzu a maganar da ake idan aka kalli labarin da Guardian ta buga eh, eh, eh. wato kusan shi ne 238 mm. kaga yana neman wato kusan idan ka kara biyu ya zama arba'in yana neman talatin da biyu talatin da biyu eh kur'u talatin da biyu nema to kuma a yadda tani din yake nawa Trump ya samu eh Trump yanzu da har yanzu da yana ɗari biyu da goma sha uku dai to ai kaga magana dai akwai alamar zazzabin dole ya kuka to akwai jihar Pennsylvania fa eh. ita ma fa ana na ana eh a jihar Pennsylvania din ma ai ka san eh. Pennsylvania ma nan Joe Biden din zai samu ta goma shi shi dai yanzu bukatun Joe Biden ya samu kur'u ɗari biyu da ya samu kur'u talatin da biyu shikenan shikenan ya zama shugaban Amurka kuma wannan wani abu ne wanda yake idan ka kalli raki na farko da shi donald trump ne mm. ka san kamar yadda muka faɗa na ce key swing states nan da ake faɗa nan ne filin dagar yakin su kuma akwai guraren da shi trump ya samu a shekara ta 2016 da yanzu kuma mm. joe biden ya kwace kuru. to kaga idan ka duba a nan gurin shi yasa ita siyasa amurka wani marubuci babban dan jarida ne george f yake kiranta wai ita cliff hanger ce mm. abin da yake nufi da cliff hanger wato abu ne da take saka shakku da rashin tabbas da wato kwantar da hasashen masu hasashe mm. wanda kuma baka da tabbas kai tsaye ka yanke hukunci kuma kowa ya gani a zaben Donald Trump a shekara ta 2016 da zaben da aka yi ita Hillary Rodham Clinton mm. kaga duk cikin yawan kur'un popular votes da aka samu wato ita clinton ita ta fi yawan ƙuri'un popular votes amma ƙuri'un electoral college mm. da shi donald trump ya samu shi ya ba shi dama ya ɗare kan ga mulki to kaga gane gurin idan ka duba gashi nan ma yadda ita jarida take ta yawo da headline din live mm. tana cewa US election 2020 ko Biden holds narrow lead over Trump in Wisconsin with no clear result har yanzu dai babu wani amma duk shi ga shi dan takara Joe Biden mm. wato wani abu ne wanda zai kara masa abin da ake kira grabit amma malam bashi abin da har yanzu masu fashin baki suke ta tunani shine hmm? me ya ja hankalin shi Donald Trump tunda yana cewa shine yake kan gaba ko kuma shine yake kan tarba samun nasara ya fito kuma fitowar ma daga fada White House ya ce fa shi fa wannan zaɓe fa yana ganin shi ne kan gaba amma kuma yana ganin cewa fa gaskiya fa akwai alamun za a mishi makuɗi har ma yake tunanin tafiya kotun koli. to ai kaga babu correlation a cikin maganarsa ka san nan ma magana ta rasa kan gado hmm. in har kai ce kai ne kan gaba to kuma me ya kawo magana cewa kana tunanin za a yi maka magudi ai ni kai kai kama ma da kake so ka yi magudin mm. saboda officially ba a fito an ce ga wanda ya ci zaben Amurka ba mm. amma kai kaya da cewa an yi maka magudi sannan kuma in an yi maka magudin ka ce za a maka sata ƙuri'a za ka tafi kotu to ai kai kai kama da kake so ma a yi murdiya a yi magudi dan ka kalli magana da idan basira kuma malam abba wato kusan a yadda history din american democracy wato hmm. tarihin demokradiyya a amurka a shugabanni da suka yi guda 45 tun lokacin george washington zuwa shi kan donald trump na. shugabanni biyar ne a cikinsu hmm. ba su samu yawan ƙuri'ar amerikawa ba amma kuma suka tafi white house hmm. wato ma'ana ƙuri'un electoral college ne musu gata suka hau kan kujerar white house ba daga shi donald trump ɗin aka fara ba akwai john quincy adams mm. shi ma bai samu popular votes ba na yawan ƙuri'un amerika amma ƙuri'un electoral college suka taimaka masa je white house no. banda john quincy adams akwai benjamin harrison shi ma benjamin harrison bai samu ƙuri'un yawan ƙuri'un popular votes na amerika mm. amma ƙuri'un electoral college ne kai shi white house mm. akwai shugaba Ruth Sports P. Ice mm. shi ma bai samu popular votes na Americans ba amma kuma ƙuri'un electoral college suka kai shi White House akwai W. Bush Walker Bush George Bush mm. shi ma bai samu popular votes ba amma ƙuri'un electoral college ne suka kai shi a zabansa da algo ke eh, a zabansa da algo shi ma Donald Trump mm. bai samu popular votes na kurin amerika ba hmm. sanda suka kara da hillary rodham clinton hmm. amma kuma shi ya samu ta tagomashin kur'un electoral college wanda kuma shi ne ba shi dama suka kato kaji waɗannan shugabanni guda biyar tun daga lokacin da aka fara democracy hmm. demokradiyya a amurka kuma tun daga george washington tun daga su adams tun daga su jefferson in ka ɗauko su quincy adams shine shugaban amurka na hudu su madison su james monroe su cleveland grover duk gas nan su Buchanan duk hmm. shugabannin da aka yi har ka gangaro ka zo kan irin su Wilson Woodrow Wilson ka gangaro irin su Warren Harding ka gangaro irin su Kennedy su Johnson su Nixon su Ford su Carter da hmm. sauransu babu waɗanda suka samu shiga White House da kurgun Electoral College sun su su John Quincy Adams da kuma Roosevelt Heights da kuma irin su George Bush din hmm. da kuma irin su Benjamin Harrison da irin su Donald Trump din biyar ɗinnan. a yadda wato kusan dosiya ta nuna ta wadda tana nan american library of congress in kaje hmm. za a ga rekodin archives to malam abba ni nakan yi mamaki irin maganganun da suke fitowa hmm. daga shi donald trump kusan shi abin da nake ganin yana so a yi idan ya faɗi zaɓe kuma dukkan alƙalima indices ɗin da ake da su a hannu hmm. sun nuna idan dai ba wani juyi aka samu ba ka san akwai lamari irin na siyasa kaman wasan cace ne <laughs> wato baka iya samun inda kake tunani sai an gangaro kana ganin mace eh. da zaran an canza tsarin hmm. to sai kaga kuma abun ya ya canja kamar ne hmm. amma in dai ba wannan abun aka samu ba a the dying minute wanda kuma yana da wuyar gaske duba da kamar yadda muka ba da misali mm. da irin projections da media dinnan suke mm. kaga al jazeera ga su guardian mm. ga su kasan ita jaridar daily telegraph wato kusan ita a projection ɗinta ma da ta a shekarun jiya da dare ta nuna cewa shi a joe biden hmm. kusan ƙuri'u 280 zai samu na electoral college to idan ka duba projection ɗin da daily telegraph in ta yi hmm. idan ka kalli kuma abin da yanzu yake fitowa a cables networks inda ake nuna sakamakon a yanzu ka san dare da rana sun girke na'urorinsu babu bacci sosai eh babu maganar wai bari a tafi sai dai a sha ruwa a koma aiki eh to saboda ai duniya ce pet eh. in duniya ake decided to gaskiyar magana eh. daga nan har ka bar aiki ka bar wurin aikin ka yanzu ka eh. koma gida da ka je ka sake dubawa zaka ga dai cikin harka ake hmm. a yanzu babu wani aiki babu wata sana'a a wajen kafofin yada labarai manya na duniya in ba batun zaben amurka ba to kaga a nan gurin shi donald trump hmm. tun da ake a duniya ba taba samun irin wannan abubuwan ba da ya zo kusan ana shi kanshi idan ya kalli yadda aka yi zabensa da komawa baya aka yi a hillary clinton don ina ganin mata nuna da taka. Hmm. ba ta ɗauki abin ya zama legal ba da zafi hmm. ai su ma akwai zargi na kutse hmm. da ƙasar rasha ta yi akan zaben amurka wanda aka yi aka na ganin abin an canza masa salo to yanzu wani ba mamakin abin mamaki ma malam ba shi ne dangane da batun shi kalamai na shugaba Donald Trump mm. na ji wasu kasashe na turai hamma da na Asiya suna jan hankalinsa na cewa ya kamata fa iya bakinsa saboda wannan tsari ne wanda ake ganin cewa ya saba da kujerar shugabancin ƙasar Amurka a ji shugaba mai ci yana irin waɗannan kalamai tun ma ba a bayyana shi sakamakon zaɓe ba kuma gaskiya haka ne mm. wannan hannun ka mai sanda yana da amfani hmm. amerikawa sun taso a cikin wani tsari tun lokacin da suka suke zaben su duniya tana sha'awar su yadda idan aka zo aka gwabza hmm. da duk irin kai ruwa rana da aka yi da gwama numfashi in ka gansu a campaign trail suna gwama numfashi hmm. kai ka dauka wasa za a yi da makamin nukiliya idan wani bai ci zaben ba to amma abin da zai baka mamaki <laughs> eh. kuma sun daɗe suna burge duniya akan wannan in muka gwamza da kai kana jam'iyyar democrat ina jam'iyyar republican mm. idan aka gama a filin campaign mm. yadda ka san makwakwale makogaran juna a kan biyan bukatar mu amma da zaran officially a hukumance an faɗi sakamakon da ake ciki kafin ma da zaran na fahimci cewa na faɗi zaben ma daga mm. yanayin ƙuri'un electoral college da ake kirga wasu guraren ma ana can ana jiran dakon za a kirga zaben ne kuma na kira ka a waya na maka murna shigen irin abin da tsohon shugaban kasa gulla janata wa shugaba Muhammadu Buhari eh, kwarai da gaske ai shi ma wannan din da ya mm. din yana yin ai Amurka din aka kawo aka ce yau gashi a Najeriya an yi abin da <laughs> a Amurka irin kasashe manya irin su Burtaniya irin su Amurka da sauran manyan mm. developed nations kasashe da suka ci gaba a nan ake samun irin wannan al'ada mm. to amma gashi yanzu duk wani ba Ameriki wanda da yake kallo a taswirar diplomatic awa diplomasiyar duniya mm. amurka ta zama abin da ake kira zakaran gwajin dafi mm. ta fuskar yadda ake gwagwagwa idan 'yan siyasa sun yi karan bat wanda ya samu nasara wanda ya samu kayayyakan yi masa munna mm. to amma wannan karan donald trump ne ma yake mai da zaɓe irin zaben kasashen afirka da sauran kasashe masu tasowa kuma wani abubuwan mamaki shine ka san ba kasafai ake ganin shugaba mai ci ya zo na a fadar white house ba akasari ya fi komawa cibe yakin neman zabensa da kanan zai rika bibiya mm. har a bayyana shi wannan sa kuma amma kuma shi sai aka je shi a cikin fada white house wato kuma idan aka zo mm. transition mm. idan aka zo mika mulki ka san bisa ga al'ada idan aka yi zaben uku ga watan nuwamba to ashirin ga watan january a kiran da shugaba a nan ne ake kiran tsofaffin shugaba waɗanda suke a raye a nan ne ake kiran tsofaffin waɗanda suka shugabanci kotun koli ta amurka a nan ne ake kiran duk wani wanda ya isa eh, duk wani kusa wanda yake cikin mafia establishment da kaji na mm. faɗa waɗanda su ne suke juya siyasa amurka a nan ne ake gayyatar manyan shugabanni na duniya a nan ne ake gayyatar dukkan wasu masu rajin demokradiyya wanda a kowace ƙasa suna aiko da irin wannan katin goron gayyata na ga labarai ta shigo ne kwarai da gaske za mu yi labarai idan muka dan Allah da malam bas mm. za mu tattauna dangane da batun yadda na ga kafafen yaɗa labarai suka fito suka ce kalaman da shugaban ƙasar Amurka ya na cewa fa shi ya samu nasara na ƙarya ce tsakura mm. abin da ban mamaki mm. ce yana shugaba kuma kafafen yaɗa labar su fito su karya tashi eh, ka ga an gaskata Morgan Fix ta Los eh. Angeles time da take cewa shugaba mara kan gado shugaba mara alkibla shugaba wanda yake bukatar a masa forensic test a duba cikin kwakwalwarsa saboda ya saba da traditional